to da farko za mu so mu ji sunanki da kuma matsayinki a wannan kamfani na kaduna electric assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna na injiniya asma'u ahmad mrs kuma ina ɗaya daga cikin regional managers in kamfanin nan guda tara ni ina rike da makera regional office bangaren kaduna south to akwai wani ah, ah, muna iya cewa wani dambarwa da ta shigo musamman tsakanin abokan hulɗar ku waɗanda suke amfani da wutar lantarki musamman a wannan jihohi na zamfara sokoto kebbi da kuma nan jihar kaduna wani muna iya cewa wani shiri da kuka yi na disconnection ma'ana na katsa wuta na bai ɗaya shin kafin mu kai ga dalilin da yasa kuka yi tunanin wannan ainihin wannan tsari shin me wani unguwanni ko kuma na iya cewa wani garuruwa ne wanda wannan tsari ya shafa wanda har yanzu mutane suna kan yin kuka a kai to alhamdulillah tsarin dai gaba ɗaya kamfani ce ta fito da wannan tsarin da ta fuskanci cewa ana saka biliyoyin nerori ana siyan energy sannan kuma kudin ba su dawowa rabin su ma baya dawowa so ba a ware wani bangare ɗaya ba gaba ɗaya policy ne na kamfani saboda a samu kudin da za a siyo wutar a juya shi ko babu riba a dai samu a maida wani daga cikin kudin ya ba mu damar siyo wani a kuma sai da al'umma a samu abin yi rayuwa ta daɗi Shi ne ainihin policy ɗin kuma kamfani bai ɗauke shi ba sai da ya zauna ya nazari ya ga tun daga lokacin da gwamnati ta yi privatizing kamfanin nan ba a taɓa siyan wuta aka mai da rabin ta ba sai sau ɗaya Shi ne watan august da aka sai wuta 4.5 biliyan aka sai da ita 2 biliyan wato a ƙarshe dai dukkanin wata idan an sai wutar babu ta ƙasa da 4 biliyan da ake siya saboda abokanan hulɗarmu su samu walwala ba a taɓa sai da ta 2 biliyan ba sai sau ɗaya a shekara hudu wato maimakon dai a ce an samu riba sai mafaɗuwa ke nake ƙara samu ba a taɓa mai da kuɗi ba balle a yi magana riba kuma ko ina ne a cikin wa'annan abokanan hulɗarmu kaduna kebbi zamfara sokoto gaba ɗaya ne ya kuka yi wani hanyoyi kuka bi wajen gudanar da wannan tsari na disconnection hanyoyin da muka bi shine lokacin da kamfani ta ga cewa kwastomominmu suna kuka da rashin wuta sai muka ce to ai ba haɗa an zama ɗaya ba wasu kwastomomin in an ba su akan saida fiye da rabi ana karban kuɗi sai aka ce to mu zauna mu fidda wani tsari mm. wanda za mu ba wa'annan masu dawo mana da kuɗin da muka yi bilin ɗinsu wuta su ɗan ji daɗinta saboda su kuma kutso kai mu kuma yin mu'amala mai kyau sai muka ware cewa akwai kwastomomin da suke green green shine masu yalwa mm. masu masu saya su kuma dawo da kuɗin ko da ba cewa masu hannu da shi ne ko kuma unguwanni irin na jiyar na ba haka bane duka ba haka bane kamar da kwastomomin da in ka ba su bil ka yi caje su amount za su dawo maka da kwatankwacin sa ko ba su dama da ɗari bisa ɗari ba za su dawo maka da akalla a ƙasar kashi tamanin kaga wannan ciniki ne mai kyau mm. to sannan akwai waɗanda kuma su yalo muke kiransu wanda tsaka-tsaki mm. ba yabo ba fallasa in kai bilin ɗinsu dubu hudu za su iya baka dubu biyu mm. sannan kuma akwai waɗanda suke red wanda in kai bilin ɗinsu dubu hudu da wuya su baka dubu ɗaya kuma ba a wata ɗaya ba sai su jera wata uku hudu ba su baka wata ɗaya ba to shine da muka yi nazari sai muka ce to menene zai hana waɗannan masu ba mu kashi 85 a ba su wutar su tabbatar sun yi amfani da ita saboda su ji daɗin biya su daina amfani da janareto su daina shan wahalar sabis su daina jin ƙara su daina jin hayaƙi su ji daɗinta a duk sanda suke bukata tunda mun yi yaƙinin za su da wannan kuɗi sai aka fara ba su awa 24 to kafin a ba su sai muka gayyato su ni ina gaya ma ɓangare na mm-hmm. muka kirawo su muka sanar da duka kasan kowace transformer tana da chairman dinta na wuta mm-hmm. tana da youth leaders ɗinsu shugabannin matasa wato ma'ana dai waɗanda za su kula da gyaran ta ma'ana wanda za su kula da ita wajen masu wasa da ita ko masu shiga ba tare da ka'ida ba kwarai da gaske akwai wakilan transformer da wakilan matasa da wakilan masu sarauta mun kirawo wakilan transformer na farko da wakilan matasan muka kirawo su ofis muka sanar da su cewa su zo za mu yi mitin da su suka zo cikin ofishin nan suka yi attending suka sa attendance muka yi covering da video muka sanar da su cewa to muna da burin baku awa 24 hmm. shin me kuke gani su suka tashi suka ce a'a mun san kun ba mu awa 24 bil ku zai karu bari mu shawara muka ba su lokaci muna zaune suka tattauna suka ce to mu me za mu ce muka ce eh, to gaskiya ne kamar yadda kuka ce ai ko gidan mai kaje kudin rabin tanki daban kudin full tank daban iya kudin ka iya shagalin ka to kamar dai haka din kenan sai muka ce in har kun yadda ta muku amfani wutar ta cire muku zuwa gurin mai gyara da sabis da siyan diesel da siyan fetur in har kun yadda kun ba mu dama za mu ba ku suka yadda muka ce to ku je ku sanar da al'ummar ku cewa za mu ba ku awa 24 amma muna neman abu ɗaya abin ku kuɗin nan da muka yi bin do Allah do annabi kada a mana giɓin kwabo mm. ba ma maganar bashi banda tsohon bashi muna maganar abin da aka ba ku na awa 24 ku taimaka ku dawo da shi saboda mu kuma siyowa mu raba suka amince muka ce musu to za mu fito da takarda a rubuce kun amince na farko cewa za mu baku awa 24 na biyu idan muka baku awa 24 duk sanda wutar ku ta yi rawa ku sanar da mu mu kuma mun tabbatar muku da cewa ko menene ya lalace za mu za mu gyara muku za mu yi sauri mu da muku da wuta hmm. kada ya kasa da awa uku idan ya wuce awa uku za mu sanar da ku amma ba za mu yanke muku wuta sama da awa uku a rana ba mm. duk abin da ya lalace kada ku sai pin domin dokar kamfani damar kamfani ce ta yi investing ta saka kuɗi ta gyara kayan wuta mm. mu ba ku bil sannan ku kuma damar ku ce ku dawo mana da kuɗin da muka ba ku na bil mm. kada ku gyara ko allura a jikin kayan gyara za mu gyara muku kawai duk abin da ya lalace a sanar da kamfani duk abin da ya lalace tun da na zauna a teburin nan babu kwastaman da ya taba gyara in ma ya matsa sai ya gyara mukan tura shi headquarter ya je ya nemi approval na voluntarily wato a ganin damarsa ne yasa ya ba da donation amma ban taba sa customer biya cc ba ba su taba gyara transformer ba duk abin da ya lalace da kuɗin mu muke sawa a nan dai ni tun da na zauna a teburin nan hmm. tun me yasa ko kuma in ce me tunanin ganin cewar wannan unguwa take ko kuma wannan yanki naki shine yankin da aka fara aiwatar da wannan tsari na disconnection menene janyo hankalinku har kuka fara duk ganin cewar ga kwastomomi na a wasu bangarori ko kuma ofisoshi daban-daban a wasu bangarori wato ina iya cewa notice din kamar yadda na fara tsara maka mm. duk mun yi wannan a rubuce da su muka sanar da kwastomomi to sannan muka ce musu idan aka yi wata ɗaya ba su ba mu kuɗi ba mm. kada a kuma na biyu saboda asarar za ta yi wa duk muka yarda da su to by the time da muka ga wata uku ta yi ka san yanzu tsarin billing system din namu mm. real time online kana biya yana sauka muna gani ba sai an bari karshen wata yi ba ana biya muna gani to da kamfani shigar da shi kenan automatically yake shiga automatically yake shiga a software din mu saboda ba a karkatar da shi ko ina in har an kai shi an yi risiftin to in Allah ya da za mu gani dukka shugabannin mu ma za mu gani duk wanda yake da hannu ma a ciki zai gani to da aka tabbatar cewa wata uku ta yi a jere akwai al'ummomin da ba su dawo da kaso uku, ɗaya bisa uku ba sai aka ce to a gaskiya awa 24 nan kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba ku sake kirawo waɗannan kwastomomin naku ku zauna da su a ba su dama ta ƙarshe hmm. su je su biya kudaden nan nasu a cikin kwana goma ku tabbatar kun yi engaging su. Mm. kun ba su takarda wanda mun yi kaga a gabana ga wadda muka ba mai martaba sarkin makera akan al'ummarsa da ta shafi bangaren kakuri mm. da nasarawa ga tambarinsa ya sa hannu ya mm. karba notice ne na cewa mun ba su kwana goma daga ranar tara ga watan sha ɗaya al'ummar nan da muka yi listin ba duka bane mm. wasu daga cikin transformomi ne su biya do Allah kudin su cikin kwana goma ko kuma kamfani za ta janye mu'amalar ta temporarily wato na wani lokaci kuma na ga akalla kudin sun haura miliyan uku ko ai total kudin da muke nema muna neman miliyan 98 a cikin waɗanda ta shafa wanda transformer guda 40 ce kadai to na gaskiyar cewar an yi duba ne da cewar wa'yansu wato duk transformer da aka je aka yi mata yankan kare dangi misali ana iya cewa wai an samu kamar misalin mutane kashi 30 bisa 100 ne kawai suka biya kuɗi ko suke biya kuɗi yadda ya kamata shi yasa kuka ga yiwuwar kawai bari wa'annan 70 da ba sa biya su rinjaye wa'annan 30 din shin menene gaskiyar al'amari ko kuma ya abin yake gaskiyar al'amari shine ba haka abin yake ba wannan census ne muka ɗauka na wata uku ne hmm. wani zai biya sau ɗaya a wata uku kaga ta shafe shi hmm. wani zai biya a wata sau biyu a wata uku wani kwata-kwata ma a wata uku bai biya ba kaga duk ta inda aka ce aka zo akwai wanda akwai kuɗin da ake bi shi wannan muna ma maganar wata uku da muka fara ba da a wasu hmm. ba a taɓa fa bashi ba wanda a dokance an kana bin kwastoma kuɗi bashi kana da damar yanke shi ba tare da notice ba tunda duk watan Allah in bil din ya fita a jikinsa akwai inda muka ba customer notice duk wata bil yana fita da notisinsa kuma batun da ka ce me yasa a yanki na aka fara ba haka bane ni tana iya yiwuwa mu muka fara ba da wannan notice a kan lokaci mm. da lamu ya fara expiring kafin na kowa tunda kwana goma muka bada ka gani ranar tara ga wata muka bada ranar goma sha tara ya kare sai da 21 kuma an ka duba doka ranar 23 ma muka yanke mun ƙara kwana biyu to shi ne abu to ina makomar waɗanda su daga cikin waɗannan wanda aka yankewa wannan wutar ta bai ɗaya su kuma suna iya bakin kokarin su ganin cewar sun biya kuɗin wuta kamar yadda ya kamata to kamar da yadda na gaya maka an juyo dai kan wannan magana akwai basussuka akan bila-bila to amma <laughs> ina su misali waɗanda su kuma ba bil suke karɓa ba daga cikin waɗanda aka yankewa transformomin nan ko kuma aka cire su daga cikin transformomin nan na tabbata akwai waɗanda suna biyan abin da kuke kira propia meter ba su ba bil suke karɓa ba to ya su kuma makoma su take gaskiya ne wato prepaid meter mm. kamar yadda sunan ya faɗa mm. ka siya kafin ka yi amfani da shi abin da suka siya yana nan ba a amfani shi ba ran da muka koma ma'amala za su amfani shi to kaga ba asara kamar credit card ne ka ajiye sai sanda ka bukace shi sai dai ɗan rashin jin daɗi na wani lokaci wanda kuma muna kiran su yi haƙuri duk wannan essence ɗin abin nan wato duka dai eh, burin abin nan shine a samu a samu kuɗin da za a siyo wutan na a saida kada a faɗa a durkushe sai sun yi haƙuri sai mun yi haƙuri wato wannan da ya nuna kenan kamar kun tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro a ba za mu tauna tsakuwa ba ai mu da kwasu ba abinda ba mu gane ba shine musamman kamar yadda kika yi magana cewar kun yi ne zuwa wani lokaci to idan kun yi ne zuwa wani lokaci kamar wani lokaci ne sannan wani hanyoyi za ku don ganin cewar kun dawo da wannan mu'amalar taku kamar ah, kamar yadda ya kamata ah, ko kuma kamar yadda kuke tare da su a baya alhamdulillah wato lokacin da muka kira kwastomomin mu yi tattauna da su na ƙarshe da muka ba su notice din nan mun tara sarakuna akalla ba a ƙasar ba guda takwas sarkin kudan da ya zo sarkin nasarawa ya turo representative sarkin kakuri ya turo representative hakimin kakuri ya turo representative sarkin gwanin gora ya zo da kansa ya turo sarkin rijana sarkin doka duka ya tattaro sarakunansa alhamdulillah dukkaninsu sun yi representing kuma mun nuna musu a hoto a hotance cewa ga mun yi bilin transforma kaza kuɗi kaza an biya kaza ga abin da ya faɗi ba a biya ba customer ɗari kaza muka yi bil kaza ne suka biya kaza ne ya rage basu biya ba mun tattauna mun sanar da su mun kuma sanar da su cewa su sarakuna ne in suka yi magana ana saurara su taimaka mana da yawunsu mai martaba su sanar da al'umma cewa bilabilan nan a dan biya su in ya kai wani satin percentage wani iya da kuke bukata da muke bukata ah. ba za ta kai mu ga haka ba mun sanar akwai hotuna akwai video akwai attendance duk da muka yi akwai presentation din duk da muka yi muka nuna musu sun tabbatar mana da cewa in Allah ya yarda za su koma kuma za mu samu abin da muke so to kuma abin da bai yi daɗi ba shine har aka kai ga lokacin shirautar ba a samu abin da ake so ba kuma wannan an yi shi ne na lokaci da in Allah da duk kwamitin da suka biya yanzu haka muna gani in ya kai wani satin level insha Allah za mu mayar ko wace transforma ce ta kai wannan gaci za mu koma mu mayar mu ci gaba da mu'amala dama mu'amalar ba za ta taɓa yankewa ba to zuwa yanzu muna iya cewa waɗannan unguwanni ne ko adadin yawan unguwannin da wannan alamar ya shafa unguwanni 21 ta shafa ko in ce transformer 21 transformer zan kira ta transformer 21 ta sha to izo musamman muna iya jin ko suna iya kawo su akan musamman akwai kaza a unguwa kaza akwai kaza a unguwa kaza to a kakuri ba a samu ba tukuna a nasarawa akwai first corner second corner third corner transformer uku ke uku akwai down quarters one down quarters two hmm. kaga a nasarawa na samu transformer biyar akwai akwanga 2 na samu shida sannan na je chelkofi da wannan bangaren express hmm. a kudan da akwai transformer shida 1,2,3,4,5,6 sannan a bakin express akwai reporter ita ma daya biyu uku hudu sannan akwai wata ana ce da ita by police kusa da police station din nasarawa sannan akwai kaduna road sannan muka zo nan kusa muka sami gaba da da zokoriko ita ma shine iya yanzu abin da muka yi to kasancewar wannan unguwa ke ko wannan bangare na ke, wato bangare ne da ko ya hada da manyan masana'antu da kamfanoni shin ya kuka samu korafi ko kuma kuka sami ma'ana abin muna iya cewa kalubale dangane da irin yanke wannan wuta musamman kasancewar kamfanoni muna iya cewa wani guri ne da suke kokarin biyan wutar lantarki amma muna iya samu daga cikin waɗanda wannan matsala ta shafa ba za a rasa wasu daga cikin kamfanonin da suka sami wannan matsala ba ya kuka fuskanci irin wannan al'amari eto eh to a dukkanin waɗannan guri babu kamfani ko ɗaya da ya shafa domin kamfanin nukanmu suna da nasu transformomin a cikin su na musamman hmm. kuma dukkaninsu suna da su kuma an mu musu bil alhamdulillah suna biya su bata shafe su ba gaskiya to zuwa yanzu me ake ciki dangane da <laughs> kwangaba kwambaya ko kuma wani irin bayani zaki yi wa masu abokan hulɗa yadda za su fahimta kuma hankalinsu ya kwanta saɓanin yanayin yadda ake yaɗa wasu maganganun daban fahimtar mutane daban abinda kuma yake a rubuce ko a hukumance da bayan? to sako na ga kwastomominmu shine wato idan babu mai mai sayarwa ba zai yi tasiri ba kwastomominmu zaman su muke yi kamar mu ma'aikatansu ne in babu su babu mai ba mu aiki mu zauna har mai musu aiki duk wannan zaman da kaga muna yi don jin daɗin su ne da biyan bukatarsu idan ba su zo sun sai abinmu ba ba ta yadda za a yi tasiri saboda haka muna daɗa ba su haƙuri cewa wannan wutar lantarkin da muke siya domin su ne ni mm. kai na kwastamar kamfanin na ci domin ina da bil ina ina biyan kuɗin wuta duk wata a yanzu haka alhamdulillah a yanzu haka to wannan yasa kin tuna mun da wani tsari wanda a da akan samu idan akwai ma'aikacin nefa a gida ko da haya yake to gidan nan fa ya tsallake daga cikin biyan kuɗin nefa ki ce yanzu abin ya bambanta ko kuma biyan kuɗin wutar lantarki yanzu muna iya cewa abin ya bambanta kenan ko ya canza daga yanayin tsarin da aka fara inda an ce sarki goma zamani goma wanda har yanzu wasu suna da tunanin cewa idan kana da gida kai ma'aikacin nefa musamman shugabanni ba sa biyan kuɗin wuta to abin da ya ba haka yake ba domin hatta manajin daraktan kamfanin da chairman ɗinmu da board of directors mu suna da gidaje a kaduna suna da mitoci suna sayan kati suna biya kaga abin ba haka yake ba kwastomomi sai dai mu ce su fuskanci abin da fuskar ganewa zai za musu rashin jin daɗi mun sani na ɗan wani lokaci mm. amma kuma abin da za su duba shine a daɗe ana yi sai gaskiya kuma an ce da babu gara ba daɗi da a durkushe gaba ɗaya a zaman an kai wani yanayin da ba za a iya siyo wuta ba haihuwar uzma ya kwance uwa kwance to gara a yi haƙuri ɗan abin da muka yi baku a wata na biyu a ƙoƙarta a dawo da shi